kanjonde mbabu warni ashafa'a kanjonde ani kannanga masalan serenyigo awa hiigo munda masalan nka munda kabanni danke kuhune kininga nga munda sasa mbane hay murundendi amma nalaga katta camunga sasa nati camu kaban kanjana ke kuhine kini watin ke adangane ashafa'a mana yan na kan dogan ke ngan serello seren naga an ga ho go murunu bana ke dangan ga to gonya ne al mashfu'u la samun to gonya ne kan kanjon dana kanjon ne nganya nin ke dangan idan kaba tanya ke kanjon ne watin ke adangane kan kanjon de. manini cheikh l'islam mohammed ibn abdul wahhab aga da ke baburti babu nu hilli be ga dangi ho hanan da sabatindi nanti hada maram men peti bati hoya babu hillan den qara sabatindi nanti maliki an ka heti bati hoya hada maram me jinna maliki a kusa heti bati hoya bati honni allah ka to dingira bana e kanjonde parce que hoga ganonga awatu iga do kebe bataya heti bati hoya kamani na tanai mana kan jondi ndanga ne kiyaman ko kana tan ni go gabe idan arina bangandi kan jondi ngani kebe akita ngani kebe aga daga nan nyammo ko wa hakada tauhidin nyammunga muwahiduna nu iho gabe wa kamma nanti tauhid awa tagandini hilloya hoadi kembangante nyani tauhidin cihanan cuko humantenga kentu masalan al isti'ana de mamure wal istighatha ado ha be mure kundi me no kawara daga na tauhidin ci hanan tuka man tenga kutu amma ho wano nga kemmu mu guntanya ni nan katina tu gollen ta kotai nan katina bugu medi gollen ta kotai kenni kannan qarai ash-shafa'a kanjonde an ho gabe ngalla sene tauhidin kamma amma kanjonde kite an katina kem bugu medi warni kanjonde ni hilloa alshafa'atu almanfiya kanjonde kebe katantengani arantanyana few few few few few allah da agata qur'ana di haditha nun kada agata hillandin ni kannanga alshafa'atu almuthbata kanjonde kebe sabatintengani qur'ana da sabatin ni haditha nun da sabatin idan akaman nan kati natu kanjonden katene minna gaga kanjonden cabatini min gaga ande sabatini sartunu mani meni kon kanjene ko kanjon den nyana gollen ta ke tauhidin nogon idan kenya na ngati ni babu ham min ten na tauhidin di nan kati na tu gollen takotai maburdan kama ngatini in lam takun fi ma'adi akhidan yadi wa illa qul ya zallatal qadami nanti qiyaman kota gelli farenga mi ke janna no gondi kembere nga an nanti ike tambe kenga kendirgi sani nonga ita kembono fare ga mi ke ronde ar janna di ita kembono laga ni ro niro janna di aga mi ro ar janna di ita kembono in lam takun fi ma'adi akhidan yadi wa illa qul ya zallat alqadami nuskhan fa qul ya zallat alqadami idan kebe hakene ke ya o warne kanjonde nga awatagandini hilloya ho adi faren na nyana alayhi salatu wassalam ho adi muminunu nga kenyana ñana lemunu nga kenyana ñana lemunu benu gatugun nan fati malikanu nga ñana annabi ñimmu nga kenyana walakin shaykh lislam muhammad ibn abdulwahab ahame nga tauhidin di ado ahame nga ti tauhidin nga hotanantomaga mana batu agada ko ayo karagi beriti kundu oni batu daga na honne honne honne hmm wa hakada ni babu kotu kotu kotu kotu qot qot nga Sheikh Islam Muhammad bin Abdul kari amakati karini mana ibn Taymiyyah diga munya rondi ke babu no gondi kenga hogillo makati ibn Taymiyyah diga me arawanya arni sharhun no gonde nka hmm, ke babu nyaga min tengan mo gombe abu gun tengan mo gombe ko ma ni magatini wa qala abul abbas kada wa kada wa kada hmm. قول الله عز وجل وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع وقول الله عز وجل أدو الله دقامي الله كبيغا نقلبنا نانا الله كبيغا نكلنكا وأنذر غنغن دنيا به تقرانك يا الذين يمون كنغن تقرانك يا يمك بينو يخافون إذا كنا an yuhsharu inan kahuma meya hashrun ni kannanga huma ya ko Allah gati fa hashara fanaja fa qala ana rabbukumul a'la idan iga kanna ikunnan kahuma meya ila rabbihim kati kamanga qiyaman kota yammun gongota yammu kubenu ga kanna inan huma me kati kamanga qiyaman kota iga daga nan hinyi kanenonga hikebe ga yanga katene ta sababunga jelli me se diga mun di nyangollunga kun kamannunga kun gongo to qur'ana kay warni kunyan na henetai walakin aya kama nan nan ti be me ga to ngon to qur'ana won tan ngono wan killo wan gongo no tai ka konun na hene to qur'ana gongo ndenga terebe ga nan nanti ike gana grina ngulli katalle qiyamang kota imma ga yangan kate nyi kane no ngado kenya jotenda da gilli ke kama nyanna hene to qur'ana ya yemmu tu qur'ana ka yemmu ku ga kanna inan ka huma me kati kamanga igada gana yanga kate ni nonga. tun kante laysa lahum amanyi kundangani min dune gelli alla tananga waliyun bi sallama ya kangi de mana wala shafi'un wala taqanjon dana ken qagamanyi dangani nonga idan allah subhanahu wa ta'ala hagara konnanti ike halle bisallen manti maganonga ike allah halle kanjon dana kanti maganonga kiyaman kota tanonga allah ga ñana bisallen mai hodangani hohontano allah ga nyana kanjon dana hodangani warni asuka humante koni bisallen ma allah subhanahu wa ta'ala koni kanjon dana allah subhanahu wa ta'ala idan aya kana mani noya. ogati kanjonnenni hilloa alshafa'atu almanfiya ken bango danganere allati wala shafi'un kanjondana ken kagamani dangani iki allah tananga keda ti janka allah subhanahu wa ta'ala kanjon den maranang min dunihi kebe kaya keda kanjon dana tano allah tananga idan ada nan ti janka allah wanyana bisallemanga honu dangani mu'mininu ngani kunga allah waliyul ladina amanu yukhrijuhum min adh-dhulumati ila an-nur wa hakada kada ko gadi nan tu hono honanonga allah subhanahu wa ta'ala wa kanjondenga awa kenyana kunnangani mana awa dungene kanjonden na nyakun kamannundangani amma honu anonga anta dungene kanjonden na nyakun kamannundangani onati hillo groupe nu hilli groupe hana sarti suntano kanjonden tanyana kunnangani kunni kannanga kafir nu kanjonde ho honta nyana kunnangani iga kanjonde kebe jikki kenta nyani dangan walakin hillano nga masal farengarni kanjonde be nya shafaatul udma hube gara arjanna hube gara gan ba so aken no gonde ado kafiri banano farenga kanjon na dangani faran kanjonden taraga na dangani men no ya yawa ken kitta honne kenana abu talibiya amma ga dangi kudingro hilla kafir sunta no kanjon de ganyana dangani hilla kapana sunta no kanjon de ganyana dangani iwatini ke dangani ash-shafa'atu al-manfiyya sere swaga kara kahira on kamma sere swaga kara hilla kapen kamma munafaqa on kamma maga nyimme tampindi sarti sunta no kanjon de tanyana ke dangani amma sere be ga kara islama on kamma sartin ne ke kanjon den sarti ni hillano kungana timme kanjon de nganyana kamanda kungama timme kanjon de tanyana kamanda idan shaykh islam muhammad ibn abdul wahab awarni kun charti ni hillu kon idan ta yala an kan ngatu kanjon de nganya na kubenu nan tanga kun awa an ga ne kebe kamma yala kubenu kanjon de nyana ga kenne ite qadu onda idan wa qawlu ado tun kan diga menga qul fara muhammad sallallahu alaihi wasallam an kan nanti lillahi walla bana adangani ash-shafa'atu kanjon denga jami'a kanjon den damman tu su ko mantenga idan kanjon de huwa ni huwani amaranten yanin kamaranten na ko dangane Allah subhanahu wa ta'ala lillahi lam kabe hakana kalamul mulk kanjon de nganonga amma kanjon de ni ko galle kanjon de ni Allah bane galle warni amati kul shafa'atu lillah ada taqdimu na ta'khirnya nya kul lillahi ash-shafa'atu jami'a kanjon de ngano na am kutanden taken no gonde me amaran ten da ko ma ko galle ni kanjon de nga Allah subhanahu wa ta'ala abana galle ni kanjon de anana tuge wali kamma ta kanjon de nanda kanjon de ta maka de anana tuge an karamo kamma kanjon de ta maka angana daga tuge hube tana kama kanjon nan tamaga kanjon den maranten na allah bane adangan igono ga hakene itu gantenga soro nyugono kama tikunga kanjon ta imme anti kanjon dino kudangan akenya kalleni wa har duna du hube ganta serem maga ganati wa kinnanga anyimme antandu jambana anga daga na mundu karata na ganu kube antandu jambana few amma kammo kana anga daga nan du dema dingira ya dingira ga Allah ganta ga murunde nyala non kan jonde na Allah subhanahu wa ta'ala ne adanga ne Allah mare honi aya kalleni aya na kinni anta hota na maka an karamo ga ho kon nan da gara duro nyana su ko manteng an ga tini kebe ni woli nga tati wa nguti kun kenga walla hube na ke ko juman ne lenga walla kundu fanke duro gar duro nyana kan jonde ta maka de kan jonde na Allah ne amaga wa hakada kan jonde nga ata kan ataxandini kata hinu tumya hinu cikki fara alaihi salatu wasalam kunna bana kar bane a kergerentahi tagawotanantarno kendi sikko kahoenga ñana kendi hananni kannanga alshafaatu luzma kanjondi kor koreke kiyaman qiyaman kota hingana goto woda kara riyadu salihin andi ken kota sorongaragana katta adamuya ken palle adamu walla kata nuhya nuhay walla ibrahimu ya ibrahim wala kata musa ya musa yi wala kata isa ya isa kai wala kata farenga sallallahu alaihi wasallam kanjon kanjonde nyana nda jonde warna kada karaken ko ta ka killunga do hadisa mo gonci idan ke kanjonde be hakene kai amanan ni kannan kanjon kanjonde na nyallan kito do mena kana hube kada kana imbendan daga hube kada arjannan daga watin da ngani ash-shafa'atu al kanjon kanjonde qor qore farenga de nyana be suda silamin do munafiqin do kahirin do hilla kapanan tawhiri nyemena ngo bidangu mena nga swani awa de nyana su ko mante na de ngara gene ka Allah wakitu no do mena kan idan ke ma adwa nan dar na kenyan nan ta ke kita kan farenya galle hillandin ni kan nan kara galli faren kargaran ta hinunga shafa'atu fi ahli aljanna an arjanna dun konga igana dange siratiya wa hakada ga dange kampara ya arjanna rakante kante nyani banen tarno arjanna no kon arjanna dun konga nonga iranta irolo no mafare sallallahu alaihi wasallam akanya ra kanjon de nyana nanti alla alla ndunga kita arjanna ra kunna munyi illo kita arjanna megan godo godo be ga arjanna ra kenga ko agare haditha ni mogombe ser hana be ga ken kon kono nan tilla ken nan munyi ken ni farenya sallallahu alaihi wasallam awak abane an kanjon dinar janna dun kon nan lo arjanna ken ga intar lo arjanna kundunga surati danga kantara danga ma lo en na ma farenga na kanjon de alaihi salatu wasalam anda kanjon dibiram da an arjanna dun kon naro arjanna ke ga be ha kere kan karamo ta ken takidi ma dua aran takida barni ikandin ni kannan kaga gelle kanjon dunga faren kargarante hingani kebe شفاعته صلى الله عليه وسلم في عمه أبي طالب أن يخفف عنه العذاب فارن عليه الصلاة والسلام أهابة قلنا كان علي هابيا كان أبو طالب يا كيف عبد مناف akara kahiragun kamma ada silama ko kedde ma na sugi gab gab gab ko ni na farende matina brenga ti yonki ngati sembe nga honda minne kara kafiriya farenga kanjende nyana kendangani allah subhanahu wa ta'ala nta kanjonden curagana amma ganyi kan kawa dingira be imbendi allah wa bakairenga na wara dingira igoya na kendangani dahbah dingira ke togonyani kenga tambe kuku hilli wasiki min qoro hilli kamma nka itoxinte heti moxo siri jahannam noxondi alulla kexoni kenga supputini nangarita sababunga ke an ka hayni kunenga de jahannamu di ke a hay imbinenga kitya toxinte ti moxo suri dingira kutuku kun kan kan dan kaya idan faran nan ke kan jonda be hakene ke aga ke kan jonda nya kafirin da sumara ga dangan Allah ran ne undinde da kan bana nya dangan ta na yanga kata ken ndi ha batugun ne ke kamma amma Allah madume na faran kan jonde curaga an kan ma andu marta no ngade tanken karamo ga kan jondi ni ngani arantai kafir nya gani kafir takken tan karamo dangana no gondi ku kan jondu sikki be ha kana ke faran garan ta hinya ni ke alayhi salatu wasalam abana na kunyana amma sikko kutte ka wa kapa nga ken no gondi na tandin ni nga. wa haka da kenya ni ho hananga faran banen ta kenya na faran ga kenya na malikanu nganya na annabi nyimmu nganya na sorosuru nganya na fa hakada lemunu benu ga tugunan kara kon ka na kenya kanjon de nga yemmen kibarendi yemme kebe gan islami nga anyi kan kawarno imbenda na mbui imbendu honne pake pakenga amma kanjon de nga nyana ken kamandanga nan takarno imbendi sallu suma da honda mena amma junubunu nyugonano nga an kawarono imbendi tukunta babunga idan kanjo annabjimulla kanjon dinada malikanu la kanjon dinada mu'minunu la kan na da lemme ga fata ma ga tugunne ken karwa kan na da ngan idan kebe ha kana kai faran duran karagaren ta hiye tikeya karagandin ni kannan ka ken ngani hillandingo kan jondi logon tenga serebe gani tauhidi nyemmenga allo imben nogondi nka ahalle iwa allah subhanahu wa ta'ala kanjono nanta nan bugandi imbe ke nogondi gellanga ñigan kawa kame sini a ñana buyini imbe ke nogondi allo misale di sinema sino hilli irawa kanjonde ñana nanti allah nan togononga an nan maga kame ke sine ñano an nan bugu an nan daga arjanna keɓe ha kene kei faren mane xerentay kei ke farulla ñana malike anu sorosiru aɗo lemina tugundu kun karawa ke ñana tummundi kengeni sikkandinga gelli ashafaatul amma kanjondi logontenga kenni kannanga anani allo arjanna gonyet mumini nyana nga allo arjanna nka iwa kanyonde nyana nantin kama ga dingira be ne arjanna nka har sa darja ngurgi kamunga masala nanga kamen kamendi nyina alla kanjon nan tananga itazi ngara kamo hillindinga warni arjanna ni etaze etaze tuzur kamu kenyam pasongonta ureranga toujours kamu kenyam pasongonta ureranga ira kanjon de nyana alla nan bugu kamandike anan de kamo hillindike ke gabe hakene ke ken holo gonte nye faren bana ke bare tikei fo gabi gabi gabi rawa kenyana idan kanjon num pay kono miya kanjon na nyam mo num pay kono kwai kanjon di hana kenni faare nga ga kebe nyana kanjon di kor kor kore kanjon di logonte allan kiti hube ga dano ko be andaga hillandin ni kannan kagai faare nga kanjon da nyana arjanna dun konna lo arjanna arno kahiya sikkanda awa kan jonde nyana haba tugunnen kibarende abu talib allah wayangan katennondina kamma honne sikko ke iwatini kusikida shafaatul khassa linnabiyi sal llahu alaihi wasallam kan jondi lo kerekerento nyani kui farendangani amma sikko be harni watini kunna shafaatul amma kan jondi logonte nyani keya hananni nga gelle kan jondunga kebe gara golli buru ñugonu dabarin ka silami ñana ñigan kawarno imbendi wa kan jonde ñana amma garo imbendi wa hakada hillandin ni kannan kaga gelle kanjoni logon tenga sirabe garo imben no gonde amma islam nyana gan qawa haddati hakka be nyana imben no gonde na Allah kanjo anta ka na non sikandin ni kannan kaga kebe ga dingra be arjanna no gonde na Allah kanjo ana ka man darja mutu kamunga wawu tukaga kuna di logon tenga anda ka siko hana ka nyana kanjundun tummiya kutummiya hay keneke aga dangi kunde kanjon den takanongo idan lo minna ho hana hana hana ke kafirillo kenya nogon kutte ke kafirin takkenta de abu talib ana karagaranta hinyani na undin de kaya serebe ga karam munafiqa gwade anga karab eh, hilla kapenya kamma anga kara kafira hunya kamma aka man takkenta ko no nogon aka man to lo lokenta idan kenya na ga te kullillah an kan nanti awa alla bane pe adangani الشفاعة قنجون لنا جميعا أدم من توسكه من تنه hatin kinye idan insha Allah Allah kana dunge kanjon den charting ani ke beya kore o har ni rokanya de kanjon den charting ni kannanga ado mane kan tiga Allah ga dunge daga honun nan kanjon de man nay mega ma kamallo ndar janna idan insha Allah ado Allah kanjon farku be gido masala nin ke hakene kundu anga nyini sere gano kenta yim pake kantu hona har katinga kena kunna suguna sere sere nyani ke mustaka na na kunna na kunda nta yim pake ganyot ana yim pake gamba ngandi ndangane na yam pama amma alla kan jonde petikanga wabbe su hakikantu awabbe su ali halantu kubenu ga de nyana ga de nyana te sababu be inshallah alla kana re ko inshallah darsu kan kam sallallahu ta'ala wa sallam ala الحمد لله رب العالمين واصلي واسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. شيخ الاسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله كتاب التوحيد باب الشفاعه. أتي وقوله أدعى الذي كان سبحانه وتعالى من ذا الذي يمسنت دقامنكم مغني كان من ذا الذي كان يمغاغني onati ismu istifhamun bimana nafi amananni kannanga nakata mananni kannanga ay la ahada yashfau yembanenta ga kanjondini allah nokkunga man dha alladhi yembanenta yashfau a kanjondini indahu allah subhanahu wa ta'ala ne illa bi biidnih magantati adungenga idan yembanentano allah ga kanjonde na allah kanjo magantati allah subhanahu wa ta'ala dungenga kiyaman kota sere surante gilli nan tan alla kanjono nantin baba aronde arjanna wallin ma aronde arjanna wallin ake aronde arjanna magantati allah subhanahu wa ta'ala dungenya kanyani mena no ga kanjondi ni allah subhanahu wa ta'ala ne maganta dunge manan pai kene kay idan shartin pai kene kay sharti hanan pai kene soronyu gona no ituge hono kamma nanti qiyaman ko tay kan jondi ni kundangan i garam mo gono ani walla wali nunya ni walla ina kunda ina kundwa Allah subhanahu wa ta'ala ti yambanan tano araga kan jondi ni ko ni ka Allah kan jo maganta ti idungenya galla gana ga kanya mo gadi ala an kan karamo ga yammu be no aga dungi dangan an karamo wa kunno gandiwa anta tu an kala karamogoy me kenna tunanti wa kan jonde nan da yala a wa awa wa yidiwa tu tuge sere kamma nanti allah komo sire jonde a kanjondi nandangani kiyaman ta allah gama dunga an kanjondi ga anta ken nga wa haka daron ke allah darontaxun ne masalan duna tun kan ñugu ko hay kene tun kan ñugo be darontengana soron maxa soronga kannai yala gon no ko be diga misenga wa abadan har ka guma be tanga ngana kandi aga na ta unu kandi man ka ngwa man ka ngundi tanya na kan nogondi idan allah subhanahu wa ta'ala ka ta gunga kiyaman ko ta suran suranta kan jono ta go sun tano ngamal ka haji na hada me allah ga kan jono ma ga na dume biran be nan tan nan kan jono idan sarti hanan pai kene kai horatini ta masalan oga duangu nu nyana soron dangane walla serengana to oga sallina imende kanjon de nyaa kene kenga yala alla dungo ku danga non kan jonda kamandanga na wa tinam alla ga do nyamari nan ton duwa wa akhiranga ni wa hakada no nyamar nan ton challi huran ka ka kamma kampa kana dunga nyai nanti adunga hubenda kara salama kun kamona kan jonda nya kamanda dunadi amma qiyaman kota yala ni dalla nan tu oswa kan jondin nonga wa la usun ta kan jondin qiyaman kota aga na dunga kubenu danga ni kunyan kan jondin ya rabbi arno ko hukuma idan sarti hanan pai kana kaya dan carti hanam pay kene kay sereran ta din no ran ta kanjondini ran ta kanjondini ma Allah gana dunga kebe dangani nanti anken nan din kenga ya alla ta kanjondin hmm. وكم من ملك في السماوات لا وقوله أن الله سبحانه وتعالى wa kam min malakin angaba gelli malikeyaya fi samawati kampato ñordi la tugni anta karindini shafa'atuhum ikan jondenga shay'a hone ikan jondenga kenta hoho karini baka kan jondanamaga illa min ba'di an ya'dana allah magantati allah subhanahu wa ta'ala dungenga kempalle liman yemmendangani yashawa gadaganu maganta allah gana dunga yemme kebe dangani nanti anken nan di sarti hanan pakene ke ke kaman kanjon dangana hane wa yarda ado allah dunga aga de nyana kebe dangani an azana allah liman yasha o ke ya e, suratul najm tafsirin allah dunga nanti anke di. wa yarda andunga kadin nanti yabo de nan nyanken dangani idan ashafi an ya'dan Allah liman yasha المشروع كني ويرضى أما المفسرون أن يقولون كنت أي إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء كني كأننا الشافع ما كانت الله سبحانه وتعالى أن ندني قنجون أن ننتن قنجون دي ويرضى ada nan dunga kanjon anake do kanjon denganya anake be dangani kunda wayar da ke fasari hilli suko mantenya idan ala kulli hal aya kana kannan ko no nanti startu ni hillana kanjonden ko hana an be ga kanjondi ni allah ndunga nan tanken nan kanjondi hillandi anga kanjonde nyana kebe ni allah ndunga nan kanjonde nya dangani kanjonde na hene kuma ko no hilla nka gana ni kuwa halle kanjonde tanong allah gama dunga sura su dangani kiyaman ko tan ne nan kayan ga allah ta di nan tanene ni kendi ga men tanonga alla gama dungan kiyaman ko kota duna an kanu iranta kan jondinan dangani maka nyimme tampindi ma alla ndunge da dananda kanjon de na kebe ni ma Allah ndunge ken kagada ke kana sa woli nga kanjon dinda wallin karamo nga kanjon dinda ngani alla ga dunge ne kanjon den nanya no da yala wa kundi hanawa woli kebe gati ni wa kan jonde nyani kan da tunan ta Allah wa dunge ne seren kanjon din keda qiyaman kota wa ken to kan ken ne wa

woli dalili hunci banen ta maka nanti Allah wa dunga nana kan jonda nyaka kundanga ne kiyama kota ai me madugu to diga mara ka kunwa to ke sabu danga na wa hataji na hada maran menga annan tuga Allah subhanahu wa ta'ala kamanyi mena Allah batu anna qida sa'an ta to kan jon limpinu kan na kumbu kan pakrenga warnu kube kan hilla pano nga igaga nyi kya kama i'timadu e, be gani maganyi kya ma na abuduhum illa liqarribuna ila Allah zulfa ka qida ga mununu konti bata ho maganta ina otin ton dikata allah subhanahu wa ta'ala ina allah kanjo dangani kirsu ko mai bata to hoy kyani tanne idan nan kaso munu batanya nyinonga ibadatul asli amma sasa kannan kagana no ibadatul makhluq taga honu nyahay batini sasa nan kaso illa kapanu kunyu mununu nye gidu mana mana nyitu inyu kwa bata mellen ki batebe ganonga hilla kapetanya na soronya batu ando serebe su aga kam ma wi gondu ho ko kota bana ken ri bandin killi kurumba jonga an ken na gana ken batu hakre lampo en pallen ga du ngene ken mo nge wan ken tan ken min jot o suda hinun ju ko mantenya kota bane an ken lara nyana maniya an ken la nyana duranga Allah minna ga ban ken nyana duranga nabi nyimme min ga amma a hakena kundo an ken nyimme gana tanya kaita kubenu ga damba te kunna te wona utu kamunga ke hinda daga kamundo ku imya igene siri a dabar tikya igai kanan konda jonga igai gene mo gombia kebe ga hike jonga da jonga to munde nye aka palle mu kubenu ga da utu kamunga kun ka ga da nye tikya ga ga igene mo gombe amma ka kumbenu ga halle wa kan mugundina ga na ko ya ga na tongunya kamma kan ta tongu kamma doken cabu da sere suka tina kan jonde nya nya nan da kana kamanga ha a ahan tan kundina aga agan na awa koy kaga di anke nyimme kaga maka nganne utu nan tuge sere kamma nan tikan kamma ngakan jonda nyana dangan idan ko hay kan sartu num pilya oti kanjonde ni hillo ay kanjonde be qur'ana gada sabatinde ado hadithanu ado kanjonde be qur'ana gada kata ado hadithanu qur'ana da kanjonde cabatindi islami nun dangan tauhidi nyemmu dangan tauhidi nyemmu kanjon de nganyani dangan ti sartinu hilya kebe gani kanjon dana allah dunga kennan kanjon de kanjon de nganyana kebe dangani allah dunga kanjon de nyake dangani idan kanjon de nganyana tauhidi nyemmu da asabatin tenni tuku sartinu hilya amma kebe ga kara hilla kapenya kamma kanjon de tanyana kundangan kanjon de nuku hilya sasa grupu nu nganyana koya kuwanonga kenni hilla kapana nya kara hilla kapanya kamma kanjo den tanya na kendanga ne abajan maganta fare sallallahu alaihi wasallam aga kanjo ndu gore kebe nya na allan ki to do mena gane ashafatu lozu ma tabu intenne ada fare nga kanjo de nya na abu talib danga na ga yang ngang kate be dalla wa baka kenga na arti dhahba amma anta ana ne undin nya na kamma yang ngang kate kesunta baka kamma kahirin kanjo ndu kan ta ku hilla amma sere suka kara hilla kapanya kamma ni de be ngal mami ni me hilla kapana ni hilla kapana nye anga de bugo na almami ni hilla kapano nye ni nya de bugo men ni me hilla kapana nya jamanen tun kanyu ko ni me hilla kapana nya gananga anga na karana hari qur'ana nya nyambare ngana ntaka kamma nan kara kamma nga kara hilla kapanya kamma de kiyaman ko ta kanjon den tanya nan kenda diga maran kenda kanjon ni sere dangani maga te qur'ana karange bane de ho qur'ana kara sere kama do mina kara mo gombe amma nga kara hilla kapenya kamma njon jonne tanya nanda anta kan jonne ni sere kaga da kenye mere modi gore ani modi ni ani modi gulle ani modi dumbi ani kenye mere kan jonne tanya no kusuda kuro munu batano kusu kusu ni to nyani hilla pano kan jonne tanya na kude inta kan jonne ni sere kaga da hillandin ni kannan kaga ke gona kara tauhidi nya kamma amma Allah madunga sere kan jonne adanga ne kan jonne tanya na ka kamanda amma ala garne arjanna ajuru bununga na nyame alla gana abui ajuru bununga kawa sina haka be kunga na nyame awala garne kata arjanna sikandin ni kannan kaga kanjon de nganya na kenda kenya no sabatin tenga an kara tauhidin kam alla dunge ta ga hoy gon kanjon dandangani adunge tanken kaga me idan kanjon de nganya na kai kamandangan idan grupun ku illu kunchuni tauhidin nyammunye amma alla madunge honu dangani kanjolle na ñakkundangani i junubunungan kawa kame sina milo sina gani iwa bini mende amma tawhidun ko nanga karakanya kamma an golli budanga gabo gabo la garanna arjanna amma nga sinan konte benyana jahannam no gondi allahu alama allah na kento kunta kento warna ha kemma kono dangani idan kanjon den pay kene tagandi ni katta kunyam mo gona sasa osuna tan ni kannanga ho na tan ni ikanya kanjon dananga kona da siren kan jon nan dangane anga tu lemburen ta hiwurugin tu lemburen ken na lembura ko ke bane atunu kan jon dana ado kan jon de nganya ke be dangane ko urugin tenni kan jon dana ke urugin tenni ngena Allah nyaga na kiyaman ko ta mu'minun be nu ga kan jon de nan ka hukunyan kana kan jon de tere dangane kan ken ta kuna nan na tati karamo ka kan jon de no dangane yelle karamo ko nda kan jon do ku dangane ya akhi ay dikanya mo ya angara seren kanu o kanu anyi mena arjanna kanu dinan ta kamanga amma badan ken na ta garmo kan jon dino dangani wallahi na salle nyaga bonna sume nga bondi na qur'ana karanga nga bondi na hisri nyanga nga bondi nkaga nyana kan jon dana mo gombe tana tan ninga ka badan ja ta kunu ada warna ada warni anyi mengran na mundu am pasongonta idan lembur ku benu ga ta hunu awa awako ini nan tin dai kalama ku benu ga ta nga juman ne la ngana ter dunya kan jon dinanda angana ta ko iran iran dumbe mai ran kulle menda da kenya nan daga nan ngana kenya inde ya kalama angana hi kalama hosirem pa hosiri sirem pa antara kana do hosiri sirem batte surtout kundan ke dalilan tay mero tanu sunte ho ma ko ni dangani nan ta ko na me marta no tanni mhm mhm ke sibidi be gar no kani ken ka kan jonni nukundangani bidan ko nin ka dingira so ko Allah nya gana arni kara eh anga ti kuntina arni haji da na kura o ko adwa na bidia gano ko sarni kara ni sanki me goni o kuna Allah nya gana kenye ito tam ni gata wono man manan ke baru ngata ni ko di ko janga no wasor ni kata wa igena alli ngo ndi o ko hankenga ha awo mi do nunga bonno kafu kafu kafu kafu o gollenga bonno anda ñakkunta harmenga la sorndini ka kelle mburedi korenga a koni bidangume ñanta sukunu kenga nke ka dungene kenga anga palasi be nka panga kenyedi kenga entadi fokun kanta wa ininta nun tigi kwa mo injorni katinya kunga kwa mo kembele nilla to ko partindi parce que duna dunna habi kinde kenga no hari yanga katenga ne kane men kyanga ne katange ngandinya ku ah! ka bidiangumen ka ka hakre lampunten ni koy amma kesu ko humante o ku benu gi khairu mun do ga tungun ko ni de ko nun no kwai ha ko ani mun do ko ha mun da tora nyambu gi men onda ga قل وقوله الله سبحانه وتعالى دقان قننا قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله محمد صلى الله عليه وسلم akoni dangani tina yemmun patarndi yemmu kubenu igada kun garantan konini garantan bato allah wudunga walla kenga he kada yemmun kiri yemmu kubenu agada kun garantan koni nanti kunni bat kamanunya allah tananga udu kadi hadarndi walla kenga kada yammun kiri yammu kubenu za'amutum aga gara kungaran tan koni nan tibbat kamanu nyani kunga min dunillah allah ula dunga mana allah tananga la yamlikuna dini misqala zarra zarra la nyaraya fi samawati kampato nyerde kampato de zarra la nyara intamar nanonga wala fil ardi wala tungunyan kaga de dini zarra la nyaraya kam poto nyeri zarra la nyara kem maranten di magano ngunyam poto nyeri zarra la nyara kem maranten di magano billahi alaikum kum banan ke kana di serebe dangan an ni ni mbiti gindi saka ke danga du tampindi ni wa ha asa wonni mani antim maga maka heti aga su saka biti gindi ke magan ke kana tuube dangan ni ni mbiti gindi saka nga sakai ha anta harandu tana uzazu goro hon manta ka konni sirebe ga ti ke wanke londina janna di kam patonyor do ngunyam patonyor zarrar le nyaranta magidi akan hakkalam pun ta kum po gore ta ti ar janna di i walla gana tang kun jenga ma ti wangu ti kun jenga nallo janna no gondi atanga na keru ti ar janna no gondi i sigi tang kun ko ngai sigi tan po gonda minne ya zarar le nyara kenta maga kamu ma hede zarar le nyara tonu he zarar le nyara kenta maga har tan ke ngata ka ke ngati abo har mo gon anda ko ni aw Allah digan kan ne nyere kam pato nyere na Allah galle ngunyam pato nyere na le ati zarra la nyara ken ti maka nan ti duran kalle nyeni ke ken tano zarra nyara tano ke ke ka sa sa tin ni serebe ka ga ni ke ka sa sa ga ka ke no gon anana la hirinu yi ka ke di alli ne kebe kaga ni wa man daga na kata ya haya idoru nga tanga mun da na luyi ka ka dilenki annan kawa mun dunu koi kebe ka kan alli na muranya warna ya kalle ni ana daga kata ya haya tanga mun da na luyi yere eska ya ya ratu nan nan yere ha anda du tampi ndika hunan grere mali se tampi duro antere daga na antere rini tampi duru duru duro jikin ko son kadan kita kadi amma ngan telenga kebe ka kandika nga mun nan mu yere har aga garage nya koy nan ngona ranu ko koy nan aga madume kana ne undan nan ngane ai falasin tere anya meno nga tambe tanan tan kamma amma tauhidi nyammu nga kumpa ida dar janna di kama nyimma kenga Allah subhanahu wa ta'ala insha Allah wa noya amma kebe gani bidangu mu hilla kafanu nga kunda ga arjanna mundu huwa ho kebe ganta mo gotai anta mo so atai akra lampo en bay kede kay wa ma lahum fihi ma min shari min shirk wa hakaza ila allah subhanahu wa ta'ala qahidi nan tugo ina susete nge ma lahum fihi ma amani kundanga ni kampato hilidi min shirk galli kapalle maguya nan tido allah na susete nge nukunu ñugoni kun kalle walli so an bana da allah gana honu rondi gana rondi gelli ken kagan pakrendi anda togoni ho hanake nanti ho ngira drum maranten ti me bane maga awa hillandin pay gara konanda nanti susete kantanonga de nanti koy do allah ka honyani dingira ñugoy gallondinonga kentano bitigo su agani nga. anke ngana kaman katan gena kan cigidin karang awa ido allah su susete sikkandin ni kannan kakai awa amanyi kun dangani wama lahu minhum min zahira amanya alla dangani gelli kunga mandana kakai nanti huwa hay kennonga kenyanda allah dema kam patoñer tagana walla anda allah dema nguñam patoñer tagana kentano gelli no ku dema ke sa ka mangana kamanganara ti wa mundanantuma hara gantalungodo wona garo de dema bire ke dabarne wona ta bismillah ke antu agunna ladi allah subhanahu wa ta'ala hontana gara de makam patonyer dongu nyam patonyer de takana kesi ko gate bakano gatandin ni kannanga amari kanjon de nyewa wala tanfa'u shafa'atu 'indahu illa liman adhina la kanjon den kaga kenta na hene allah subhanahu wa ta'ala ne maganta yemme daga na dunga nan de kanjon den nanya kamanda ado anda dunga hube dangani ken kan kanjon da dangani idan kenya ni ga tike aya ya yayo hillu kube hakana kai ina hilla ka penyi tenyi munya bogoti ni baka seren tondo menga hana ni kanna nga istiqlalan nan ti dingirani maga independanga ibane kallenya ni kenga kamundo munye antanonga hillandin ni kannan kaga ya shiraka ka kaga nan ti do alla susetanya ni dingira nyugo ya kentanonga hillandin ni kannan kaga musanada wala musaada andalinganda nanti da Allah dema dingira nyuga da barndei ken ka kakan tano ngaji ke gidangan to da Allah dema ranto kuma na ireng na katandin ni kannan kakai iranta kanjon din kaka mahalla kana dungi dangan en kanjon di ken ka garantin ti maka ken brenga hilla ka pege an anna ko ka palle kita palasin ta maka kamundo ngunyendi wa hakada amalla dema hoda barni sikkandin kaga de ado allah nta susette kaga nagatandin kaga kanjonde ke antatu immali halanto diga mara na marana nyan. ñankendangan aha annamantana ka ñana walakin hilla kappananta hito atan kanjonden carti hillo ashafi allah ndunga dangani mana kanjondana almashfu kanjondengañana keɓe dangani allah ndunge ken kaga dangani قال mhm. أبو الأرطال نفى الله عما سواه كل ما يتعلق به المشركون إيه. ونفى ان يكون لغير الملك إيه. لغير ملك او كف منهم او يكون عونا به إيه. ولم يبقى الا شفاعه فبين انها لا تنفع الا لمن اذن له رب كما قال ولا يشفعون الا لمن يرضى. وانك قاعد قاعد ما يمين. فهذه الشفاعه التي يظنها المشركون هي المنتفية يوم القيامة كما نفاها القرآن وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه يعدي ويحسن لربه ويحمده لا يبدأ بالشفاعة أولا ثم قال الله ارفع راسك وقل يسمع وقل تؤتى وغشى تشفع أمان يا وقال أبو هريرة صلى الله عليه وسلم من أسعد الناس بشفاعتك من أسعد من أسعد الناس بشفاعتك قال من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه فتلك الشفاعة لأهل الإخلاص بإذن الله ولا تكون لمن أشرك بالله وحقيقته أن الله سبحانه هو الذي تفضل على أهل الإخلاص ويغفر لهم بواسطة دعائه يوصل الدعاء من أذن له أن يشفع ليكرمه وينال المقام المحمود وينال وينال المقام المحمود فالشفاعة التي نفعها القرآن ما كان فيها شرك ولهذا أثبت الشفاعة بإذنه في مواضع وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم أنها لا تكون إلا لأهل الإخلاص والتوحيد انتهى كلامه كم قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله أتقال أبو العباس عباس هابتي كن كان نعم أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية الحراني رحمه الله تقي الدين كم قال أري شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أري أدقى من كوني وهكذا ابن تيمية أما يعني ان sugulantenñiti jihadun do tuwaxun kibaren do huɓe tanay nka ma bara faran cunnanga ya ma bara kenga nka sugulan tanga ni ke kyan ci ga mayagi amma ida darona anta daga ne abul abbas na kuniya kenga wa hakaza ke go be hakana ke ke be ga ne bin temiya horay e ko tay e go ya ati wa munda an wasi daga ne ti wasi cinne amma wasi ke gilo ndi daga ne de atinta gilo ndi ni ada jabi na nya mu mumanga warni atengara kalbe ngututa anyeme awo sereng kayme to hatto renga ngana sereng maga soronga jaragiri nan ta diga men gille na na nyaga anta ututai parce que toujours akan dini na soronya hamin amma diga me ka gilo no maga nya tumba ka na soron maga na nyaga nganne be ga kem maga ina soron pa di do sikka summa ga girja hay kene idan ibn taymiya ga kyani ke kamalla nan ta daga ni iwa turndini iken terana nye isugulan tenni tu hami gaben di maga ango si danganen kana de honde amma ka gabondi ati basun tara adi ada bikku ngutu kalbe ngutu ada jabi ti kitabe mumanga wa hakada yahudi an yugo kada salama gombono di baitan kanu segidi baitan kanu segi yahudi akada kuncu guna salama gombono di ada arkati buntemi taymiya ne kinai ibn taymiya rahimahullah gara baitan kanu cegi garanan dugu tabirambe ati wa wajabin adi kitalli jibandi ado kaitu kore bugu ati atin tagilo ndenyanadi agara sahan de nyonga da yahudi am baitan karun cege jabi du kamo hilli tan na kate baitan kai idan ibn taymiya be hakene kai akenni kayfi allah subhanahu wa ta'ala gara nyoku islaminu takenga ayimme kitabu ada karlema bin alqayim kitabu tawhidi ngallingan danga ni lejimi faaguna hante ngallingan danga ni lejimi anga daga maktaba ni nu kusanga re bin tema to ngare kitaben kam maga dam maga gobo kanda nduro nya na no gondi matanta kataw da barni de amma kanda nduro nya na no gondi nonga hada maram man koni an ibn al qayyim kitabu anga da ngar no kusu agobo amma kam piri idan ibn taymiya al muhaqqiq akan yalli kiti nga tauhidin di kitum mabanga akan yalli na kundan kana gundi na bangan do daga ne rahimahullah ibn daqiq al aid ibn daqiq ra ko tay wa na ya gon te ada wa min na hungu mun ga doru ngum ga doru kwa doru be na mun dadi akan ko ni ya gon ada wa me tan na ta ise zin no gonde no gonde agari ya on nyi bunte kita dengan na timmam men ngara butu ti diga me ka tan din jaki angana la hangana saga kat atare singa anga kai finu ngalla ku be nuga kai fin take atwa on kibarenga rahimahullah ibn temi agoni yere ibn eh, shaykh islam muhammad abdul wahhab ke babu be hakana ke babu ke hammenda anya gambenda mu kam mas tuana gabe be ma ada ibn tema diga men nyariti an katina aya nu ku sharho dangani na babu ke ga hakikan ka kana ken bangando dangani masalan harangana aqidatul wasitiyya ke hay ko Allah ina ngiri wasit nanti kunga bidango mu ina kunna ina kunna ina kunna nonga ito rangi kamati nga kitabin na dabar na kadangani aqidatul wasitiyya pa kene kenya kenya ni to nyugo kati iti kebe gani tauhidin kitabu nga ibando nya na aqidatul wasitiyya ibn taymiya kitabe ke an an ne ngodi ke daranya me wana sagana batte insha Allah ta'ala kitab tauhidin da nyam idan ke ibn taymiya ay gar kata kenya diga menga ana kitem bangan do da ngani kanjon den kite ngani kebe anyam mo ngani kebe ya walakin hakati ka kinye onci gi insha Allah ko da sana wa sallallahu ta'ala wa sallama ala sayyidina الله الحمد لله رب العالمين وأصلي <clears throat> وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين كتاب توحيد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله حتى قال أبو العباس باب الشفاعة عباس كنتي ابن تيمية رحمه الله أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية الحراني ila daroti ke ya kan goda ko kan kota amma yagi diga mara na lemme kita wa da ma bara sunna ke ya amma sugulante ne ti jihadunga wa haka da ado tuwagun kinde masalan angana gazatu tatar ana tatar kibaren pai ibn taymiya gara golle be nyakandi sun asu munte akan ni jihadu nyammun kane وهكذا دجتم كان يقول ناجي كم كتفوه دم بالنادي أما ابن تيمية رحمه الله أكن يندي كاهان تسنقى صندي نغرى جمان كان غزوة التتار أكن ينمغ بيدي كبه تتار غنشي دعوة كنتو يبه كنادي وهكذا ابن تيمية رحمه الله afati kennan hijiranga kamonyeri tampille ado seguya koy afate sasa kamo nyor do sino hillime ibn taymiya fate sasa walakin anti na fati daru batara ana na kitabun qarana hinum pa anti na fati daru batara amma kamo nyor do sino hillime afati irige aga fati ni tandu do sino nyeri aro qastam mi kenga dangan tandu do sino nyeri ada kenya bira rahmahullah ati abul abbas ti nafa allah allah daga tandanya mana ayo kuma nuka dangi ben temi hay gara kunya eh, hay ganya kunya nya mudakhasunga allah daga ndenya, amma baka homma gastiwa akan allah tanaga ni kenga ho honda minna kana allah tanai ada ndenya baka kenju ko man maka. kullama ho honda minna su ko man tenga yata'allaqu bihi al-mushrikuuna hilla kapano nga jongini tikenga alla da kencu ko humanten kata bakkanonga kube gana jongi alla naam an jongi jongi honga amma na daga jongi hota na alla ga hetikenga alla da kencu kata bakkanonga nanti jongi honu he irantan na hana irantan torono kanjon ne maranten dangani maranden ti dangani tidangani demande kan tidangani fanafa adakatan denya an yakuna ananya li ghairihi akan Allah tanandangani mulkun marandeya aw qistun walla kan hittaqiya minhu galla kan Allah subhanahu wa ta'ala marhokaya aw yakuna walla kan ananya aunan demandeya lillah akan Allah subhanahu wa ta'ala dangan idan hagara qatan denya kusi kisuko mantenga ada katan nya nanti kampato ho maranten ta ho tanama maga maganta ken allah subhanahu wa ta'ala wa hakada hubegani kiston kagai takken kaga kengani denga ada agatakadi nanti ta ho maga inogondi nanti ada allah ni takken di ken tanonga wa hakada sagena di. nanti demande ken tanonga oh, ho on tananga da Allah de maga kamundo nyanda barni walam yabqa ho ma togo illa shafa'a maga ta warna warnanga ne daga na serentir ndi honga hinu nagati ho hana ananya ay mi galle gani anna daga na tirndi gallenga ana kinanga gella bana galle garo sira galle gana nari ndanya ganta keke no gondi anna ho kiningari gella gana ni duranta ke ganta nga nka kebe gallenga ni dingiranga aga dingiran dabarni haga timbe keda de manati anda kede magi dingiran dabarni do kan jabu dangani awadaron ta kunya nan dangani takanyangin dangani hike no gon gelli ke suka mante ngama kita ati nampo hon tari de daron mandaron tenga maka daga kan jona takanyim maka dingiran idan tawassulum ti kwai istiqlalan almilku istiqlalan nanti marande kebe pandangu tun tegani mana adu tun tegani kenta nonga subudi banen tan anga tin bana galle ni kei alla ta kenta di kamundo nyendi hillandin kaga ni kannan kaga ya sharaka nanti ndo alla ka wonya ne ke subude di kamundo nyendi kenta no adu ho ka ho hete sikandi musanada nda alla dema ke dingira dabarndenga ken kakantanonga nakatandi shafa'a kikantanonga kanjonde kaka kentanonga ma imme gana dunge kebe dangana nan kanjondi fabayana abange annaha nanti hincanenga de la tanfau annaha nanti nga la tanfau antana handini illa liman maganta dangani. adina lahu rabbu kabanenga dunge kendangan abanga ku dalilu nanti kanjon dan tasere suna hana maganta yamma be kamanenga dunge kendangan ni nantan kanjon di wa hakaza aga dunge nanti anken kaga be kanjon dengan nyananda in kanjon dandangan ko kama qal ko Allah ga tuma gombe subhanahu wa ta'ala wala yashfa'una ikunga inta kanjon dini illa liman maganta tijammen dangani irtaba alla ga dungen anti kanjonnen nan yaken kamandangan fa hadhihi shafa'a ke kanjonne be hakene kaya allati kanjonne kebe yadhunnuha almushrikuna illa kapano ngajiki hiya ken kanjonde muntafiyatun ken katantenyana yawmal qiyamah sigan kota kama nafaha alquran ko qur'ana gada kata mogombe idan kanjon be hilla kapano nga kamma igatini wa bununum batta wa jalangum batta wa sorogoron batta wa wolinum batta nan a kanjon de nyani dangani ken te nyani qur'ana da ken kata nanti ta kanjon de nyana qiyamang kota wa akhbara an-nabiy sallallahu alaihi sallam annahu nyimmen da khibarin denya annahu ta kenga ya'ti awarni qiyamang kota fayasjud awasjudini li rabbih ikamandangani ويحمده أوي كمن تيغنا لا يبدأ فارنا أنت جونغنا بالشفاعة تقن جندنا أولا تانا أنترني ننقص أنت غالا غنجو ana maninya na awarni anan tujiri kamandanga ni kempal ani kamantiga andi kamantiga thumma yuqalu lahu saga kempal ko ngana watna dangani mana tunkanga tna dangani irfa' ra'saka anyun kollanga awrugi wa qul an kanna koni den nyanga munana diga ambe koni yusma wa mugini andangani mana allah subhanahu wa ta'ala wa tirin kana andangani wasal nyaga honga kebe galinga andangani tu'ta kenga kinnanga washfa kanjondenya tushaffa an kanjonden kaga kenga ragene idan fara alaihi salatu wassalamu adi darga su antarni nantin kamandan kanjo akiti taga honun do mena kanela arni ana sujudi hana agana sujudi birambe ani kaman tiga tiganden palle alla na dunga dangana na denya amma fare ni be gani aranter ni nan du kunnunga mallan dunga dangana hana keddingara uruginte be hay kene kaya diga marang kan karam kan kan da kanjon dan allah kama dunga dangani kita men tedang karamo ganyonya ana ni sutur nan karam ha fare mbaka iwo gagat nan tabaka tasgo da mugi honu sasa kun katuri nan dangi be sudi ona no ngai tikundi garam mo no ara faren kam mundi naam kun kite abdul qadir jilani garle mu kuy gonu kunna jilani da ara faren kam mundi kun toron kite tikun ka kite sasa idan faren nyimme sallallahu alaihi wasallam aranta kan jondi ni malla gana dunga dangani nan tan kan jondia ana daga tuga sertana kamma wa kan jondi nan ni. aranta kan jonni na Allah kama dunga kan jonde makan du marta Allah batu du bane sara mi ta daga tuge kan jonde kamma anyi mena mundu tandi aro daga sere kan jona mundanda kannan nan taw sara mi ta daga ngunya ti kartan kan jonna anyi mena Allah anyi mena batu du bane setu kanyan tinta wa qala abu hurairah abu hurairati lahu farendangani sallallahu alaihi wasallam mana asadu nas kanyen magaga ni soron pola lingintenga bi shafa'ati katan kanjon denga qiyaman kota wa hakada haditha ke nanti fare sallallahu alaihi wasallam abu hurairah gara ke ko eh, sahih al-bukhari di ati abu hurairah nkenyi ngaji ke mana ngadang kana gunu sere suntin ke tirnini ke antananga ankane gelli ampa di nga to agunu hante muriyen kamma abu hurera gara de ke nanti koxaxani soronpola liŋintenga tan kanjondenga mana koxaxadan kanjonden kita ko to warna ni tuintenni kanjon kanjondini me a ko da ngani ke tinten peti me a ni tuintenni faren ga ngaratini farenga kanjondini nkedawa an ken karanta gena kam an gena kam a woni wa kanjondini nka a tuinten peti nanta a kanjondini kedin tanancuka humantenda idan abu hurera tirni ko aga nu soron po la limin tanga tan kan jonde nga qiyamang kota abu hurairah mun da faren alayhi salatu wasalam ana magan kutun ko ku jukunu do ku jukunu gane serebe kunya nu soron po la limin tanga tinje kan jonde nga ina kun mun kambra nga qal faren te man qala la ilaha illa allah yamma be gana la ilaha illa allah ko ni khalisan akala sintenga min qalbihi galli ason no men kanya na gatin khalisan qalasa na gana kamanga min qalbihi gelli asondo menga kebe gada la ilaha illa allah ko akala sintenga asondo menga ama kunu tillaqi gaga ya nan ay gonu nyini la ilaha illa allah iwa ko nin kakala sintenti sondo men masalan e, hono no nga kirsi batanu nyugo anu nga sallagati sukane min la ilaha illa allah nyakoni kunga no nga sallagati sukane imma milkunu karagi imma milkunu tammi igame kane mogonbe kemprandangendi mina kanya koni ay gonu ngadda la sikina koni kam palle na har salle kutro ngadang ni nida to ka konnen ko gabara la ilaha illallah koni amma mobli ngana nyangene ta iwa khirse ka to kon khilli to ragani kita iwala kadu kasana kata khirse ka hi gani kita me watu miya ke watu iwatte gunuti khirse ka to konye idan idan la ilaha illallah ida koni walakin akhlasin tayti sondomenga awa ta jenna khalas ndan condo menga anna khalas ndan condo menga yuru wayndo kotan cudi anna khalas ndan condo menga watendo sahan cudi anna khalas ndan condo menga nyagalu no sunan cu suko manten yemme be gara la ilaha illa allah agara koni khalasa na gani gelli do menga ke kamanyani ke den kita qiyamang kota ila no so hakene do anga ngana ni mani a no jatigi nya annabiya maka heti o su do anga peti kai har hure be ga magolli faren killen kamma mo gati na jatigi nya annabiya kala senga ni kebe sonno menga ta jatigi nya nai amma kala senga nda tere su sonno menga an jatigi ne iblis wa akaman to agunna lokene tere su ganya hilla kapana nyankan gi ne iblis wa latu intenyen anga kara kam makan kwani amma hube ga kara tauhidin koni kamma na'am tan koni atin to da lato ala garan ken ne arjanna anga kara tauhidin kenya kamma amma tauhidin tanaka anga na kara ken kamma lato e do tinton ta kendi kenna imbenya da bada bada bada bada syafani mu kenya ni kenga anda vazin kana buka kamma koi tuzura ni jati magano nyo كم فل الشيخ الاسلام بن تيميه فتلك الشفاعه اغت خالصه اي سالما من كل شوب فلا يشوبها رياء ولا بل هي يقين li ahli al-ikhlas qalase dun kono dangani bi idhnillah ta alla dungenga wala takunu na liman yamman dangani ashraka billah tangara hillandi ka huti Allah ya serebe ga kara tauhidin kamma anda tauhidin ko akala sintenga gellan tonno menga ke kama faren kanjon den na kwana hana ko allo no faren kanjon den no gonde amma kebe anga kara hilla kapenya kamma duna suna baten togono indua nanti arnan kau fare ta kapai wa haqiqatuhu na. anna allaha subhanahu nanti allah allah kebe urgintengani mana haqiqatu amru shafa'a kempin canem pakega kur homma garagati anyigan kawanti wa haqiqatuha onati ai yara amananni kannan kagai den pincanem pakega haqiqatu amru shahada أن الله سبحانه وتعالى سنة قال لك بدنني هو الذي أكنن يمنا يتفضل أغفى سنتاغنيانا على أهل الإخلاص قلاس دون كونو دنني فيغفر لهم أو غفرنياني دنني بواسطة الدعاء من تيمن دوانن تبابونا كنن تيمن دوانن نغندوغان كاغونا تيمن دوانن تبابونا أذن له إذا دنسن دنني an yashfa kanjon kennan li yukrimahu kudo allah na ken na ana daro al maqama ana sigidingiran kaga kita mahmud kebe gantengan idan ni sasa manni allah subhanahu wa taala mello na arjanna na togo sirema kanjonda dangan idan ibn taimia rahimahullah tuzra ken kendigamu koy to anu gara ko gombe wa hakada abdurrazzaq afifi rahimahullah wa kun gonde ati ibn taymiya rini bidi ando hilla kapen kompenga bommu bana pawno ko be wasu karna baka media antaka togo sikki amma ibn qayyim kallina na karatu hallem bane to hallem bane to hallem bane to a gorengan tan maganta jawna ibn taymiya diga mum paham amma ibn qayyim adiga mum pahami nan new dinanta ibn taymiya to a gulogo ndum kendangan kanyan ci go gabe ga ibn qayyim kitabum munda dinan ta bin ta ma warna ta ko kira digere be atene ti kem mo ko gana ti sasa mani kan ci ga Allah ga kanjonde kanjonde laga na dangani man na gan ta kafaren yana na ke dangane na ronde arjanna ona tila Allah da nyati hiwa sababun ada kanjonde kenyati mani sababu ya kebe garno arjanna kanjonde nganya na kebe dangani ana kan junubun kafara dangani kebe ga kanjon ni ka kaga daro na dar jang murugi nanti jangka kenyin korenya ne alla nokunga masalan soro hilli rikatin ja masalan kanten do abu jamila rikatin ga sasa kanten tiwa mun da illi ngka nka tedi madunge abu jamila radin kanjo ata to ono allo kan no kan nanti kante bismillah sasa ko dar na murugi la saka abu jamila dar na murugi anyi ga baran kabu jamila gara kanjo ta dungalle janka da na kallinga nyani janka daron tanya na maka idan kuma nu gane kanjo nga allah subhanahu wa ta'ala wa kenya na kundar jangurugi wa da ni darononga kenya na gati fayaghfir lahum awaga farenyi dangane biwasitati du'a man ti yaman duangan sababunga kenya ni ana kandugan ka o kemanan ni sababu ire udhina lahu dungen nganya kenna ngani an yashfa anan ni. liyukrimahu kudo alla na kendaro wayanala na kena kitandi almaqama sigi dingiranga almahmud sigi dingira atu atuintengani wa hakada qiyaman da sigi dingiranu be ganti ganta su kohmantenga kenni fare sallallahu alaihi wasallam a aga daga na sujudi eh, allah subhanahu wa ta'ala re sungure ranga na allah tiga allah ga kanjonde laga kyang kyan ngurginta su kohmantenga mm. ati fa shafa'atu kanjon denga allati kanjon de kebe min ka nta gado halle ya nafaha alquran qur'ana gara ken kata ma kana fiha shirkun ken honyo ho kebe hilla kape ga nyano on kanjon de su hilla ta ga no gondi qur'ana da ken kata girse batu qabru batu hota na batu ati wal hada kada ngani asbata shafa'ata ada kanjon denga da ken di bi iznihi ta nga fi mawadi dingiranu dantanto ya qur'ana no gondi وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم أن من يمن دبان أنها ننتقن جندنا لا تكون أنتنيانا إلا لأهل الإخلاص ما كانت هذه قلاة دون كونو دغني والتوحيد ألو توحيد دون كونو دغني انتهى كلامه ابن تيمية رحمه الله دقا من كمبير dana ago ayo suga danga hagara kuncu bangando da nanti kanjon denga am hincanen ni kannan kagaya antanya na soro danga ni maganta tauhidin dun kono har fare nyimme sallallahu alaihi wasallam anta kan jondini ma Allah gana dunga dangani kiyaman kota agana daga awa sujudina Allah dangani kem palla na Allah na dunga da kan jondenya sere tamangana tuga kamma anta suma Allah dunga na kan jondenya tauhidi gantam magano nga kan jonden tanya anandangani tauhidi nyemma ga hetanga Allah ta kan jonde kan nyana nonga amma kan jonde nyana konu dangani tauhidi nyemmu konun kanjondi dini tawhidi nyammu amma ma Allah kana dunga kanjon dana do kanjon di yammu dangan mana kanjon dengan nyana kubenu dangan hmm. فيه مسائل مسألة دان تنتهي كان باب mana ayo kustiki bega danga wa hakada ibn taymiya da kun tafsiro danga ni tafsiri bangantenga mm asaniya hillandinga sifatu shafa'ati kanjondenga temma kan kutonga almanfiya kebe katantenga ni bakkanonga kan kanjonde katanteni nan tantanya na qiyaman kota hilla kapenga kebe wado hada a ni anna ketwa siri siri siri siri kudo hom magati a kanjon nan ganyana kumma nan kaga to ko karam on ta kanjon nu kundu do kundu hilla kapenga kanjon de susu di ken katantenya idan idan atanda kanjon de be katantenga na ama kan kuton ni kanna nga sar tunun ni kanna anati hilla kapenga kebe no gon intaha mhm. asalisa tikandinga sifatu shafa'a kanjon de makan kutonga almusbata kebe sabatin tengani kan kanjonde nan ni kanjonde ananni tawhidi ñemme da tauhid nyamme kala sen ni sumaga alla dungi hillu sudangani adunge kanjonde ananda kanjonde gañana keɓe kada adungada ke kanjonde a tenni idan wahale tanantadi kan kanjonde tenni qur'ana gada gata hadisa nu gada gata hilla kappenga kanjonde sudi kan tenni tauhid tawhidi pilli da la ilaha illa kone kalasen kamma ikara kamma alla dungi hilli sudangani kanjonden nanya ke kanjonde a sabatinten waba wa hakada atuinteeti nanti kan kanjonde nandangani dunadi nantan kawan kanjonde nanda man karamogani mandanke atuinteeti الرابعة نغتندنا ذكر الشفاعة الكبرى قنجند قورنا كم في كوننا نغندي وهي المقام المحمود كنيا نسيغي دنجرانا كبه تيغان تنغاني معنى فاري صلى الله عليه وسلم بي سوغا تيغانا سيغي دنجرا بي كن قنجون دو قورن كن كان دغاي نانا كاتا ادم يا كاتا إبراهيم كاتا نوح يا فان كاتا إبراهيم يا كاتا موسى كاتا عيسى يا kusuga tini daga nyimme nyimme kinya ngana nya farenga daga na sujuda are sureranga Allah watina na kanjon na nyewa kanjon dalnyana kenga na nya birambe kube ga ta kille ngaraire kube ga ti khefare ti kube ga ti duure khefare nyani kube ga ti garante nyani kube ga ti wahante nyana suwati gana non idan kenya ni sigi dingira nga sigi dingira kebe ati tengan wado hada de su ko man tenga ati gana non dura dun ko ne idanya karkatori ndese nga nanya ho wanda minne har ke ko ke ko e no gondi ke ko e be ha no gondi kundu mariki ida hoynu nyada bari de sonu nya dabar barkar ka to ri journal sunu ni gaga ga faran bono dinadi te koy no gonde amma koy koy matim hana amma suati gana no nante a kenya alla ko mo kala sin kenya janka mm الخامسة كرغاندنا صفة ما هم مغان كتونغا يفعله صلى الله عليه وسلم فارنا كنيانا أنه نانتا كنا لا يبدو أن تجمعنا بالشفاعة تقنجننا بل أي يسجد أو سجدنا فإذا أذن له قال لي إذا ندنا دنا ما أنا ألا ندنا دنا هاتين به شفاع أنا قنجن بكم بقتنا إذا هر قياما قوة فارا عليه الصلاة والسلام أنت لا قنجن كنونا alla gana dunga dangani biram biani ana kanjondenya idan duna dan kaga mun dan nan kau kanjondanonga manin na non kini farenga batenyen allah bate ke bana da ke garja kine nga hota na hetu an kaga mun da an annan nya kanjondananga kiyaman kota duna di tauhidu mutanna nya allah batananga an ga mun da kanjonde lagandangani nonga duna di tauhidu mutanna nya allah batananga amma an ke ngalanya an ga sujudi nu hota na wana ni anna to an ta kan jondi ni hon ta kan jondi nan dangan hmm. man faqaduna biha asadisa tum mundinga man asadun nas kan yamma ga kan surum pola li hintenga biha tifaren kan nga sallallahu alaihi wasallam ko ni surum pola li hintenga tifaren kan jonde nga tauhidi nyamma al muwahhid tauhidi nyamma ke bana ni surum pola li hintenga tifaren kan nga amma sere su tauhidi ngan tamma ka faran ta kan jondi nan dangane kiyaman kota ba kan an an na kane nga walla kan ngai tapen nya kan walla kan ngai hube tana an kan na tu nan ti faran ta kan jondi nan da kiyaman kota o ga hay nu kubelenki onya simma na tauhidi ngada gana kane me waya ga ngai wayna cha gado halle te sakan kota be hay kene angara ho ngara gamme kimme kimme kin amma kontaide kan ga hanga ba ho gabe no montalo nya hay sehene aga ma hera nyo dangan boton duro landa zika kunda kunda kunda balaw nyande okura simma tawhidin daga na kanen kajanka asa gane do halle gadi kono ga nga nyini kun ka gado nasi jinu ngame ya pum pum baga sunun kamma ha pum pum pu lembure ga ga ni diga tikeni mani ta dia hoye ti hoye la shay hoye ti to nyani ko anda jinga rono bagasi ma aga iram mu kiminnya ha ko sutura nga ga daga ni mana ka tay goy kamma kenga temma na gana bo ga bakai ko to sama nyama intanya nan kallenga dubani ba e ni ro jangana indi idan ho hamma ga sigi an ga ne do halle nan bugu tauhidin hinga ko to ko to tuga Allah kamma o haga ti be di sa dulle nga ho ga be ya dulle nyen ho ga be ya hube da ko amma ko dulle nyen ho ga be la tamme nyen ho ga be na su ko man don tuga Allah kamma inshallah ne o elina amma ngana daga na nandu halaki ti hitana balaw ndang kitano wala ti watte anke ngana daga roho tanadi balaw ndang kitano masalan ho asere go watu oda kona dangani na dudogoto en tunya amma ro hilla kapenni mala saf ida danga dingara nyugo sasa hilla kapana nya ajarna mala saf idan kembe ha kene kenga kenni ɲɛ seren na ni sino tam sino tam do wa tam pille sina anga tauhidun no gondo ko tabane watte dangita walla kori dangita annan daga ro la ka pende kenni balawnya kenni ɲɛ. a gor gornya awa hata jinanga al hala sudi annan ni tauhidin kamma wa sa sasa hi gwanonga anga mam an anjaw nanga lambaten bononta an anga ni sere ko tan nan duida ando adanga na do ken caha bangemu amma mo on tuta ha sina nyimmen da tan do angan jara binta nyani de an kaga to ko kenya nyimini kita taga do anda ta do angan jara binta nyani lagaru hodo kamon pillar ni katanga hodo selinga ngar ni katanga lagaru anyang golleri amma on tude kesu kenu kesu ni sidraju nye kesu akene namarta yala ngat to ko to nguke kamma manta to ka kamma nan pay kene ke to ken jawo hay haga to be agoten ni walakin o tauhidi nyan ko to ma dinan tay kame valer gane na burenga tauhidi nyan valerin tay to ken jawo da on to ko tauhidi sabatin ken kam on daga أنها لا تكون لمن أشرك بالله السابعة يرندنا أنها ننتقن جندنا la takun antanyana liman yamma dangani ashraka billah yamma tabe gara hillandi ka huta allah ya antanyana ken dangane. asamina segundinga bayanu haqiqatiha kanjonde ke haqiqanga kembangandenga nanti anyana ya manna allah ga kanjonde ke nyana awa ñana kudo ten dar ina ken ta gum bangande kanjonde ke haqiqan pay kene ke warno maxati kanjonde ke Allah kan taro na arjanna mananni ke ta kanjon da na ken ta gum na ken bangande kanjonde ke imme manan pay kene ke kengaga kanjondini keɓe dada ñalla dara kutunantarono arjanna mani ya ina ke dar jangurubi awai sasa walillahi almasalu al ala anga nyini tere ga no nga sasa adi ka nga ja adi ka gumenga ga ja sasa ken nyima lingun munni ka gume kelli amma tuzura ananya hujanga iran ta dungene awa ta iran ta dungene ata makar sanda talli de jang ka mangana ka nyana te o ira to ko kenya danga ni kenga hewe dungene de koy na koy ara ke nan ti ka manya hinna ko ti maka kenya ntiki ga dunge kenga hewe dungene ada nyi hergo har kenga mera kella da da da ba idan ahari gampai kene kai kebe gani kanjon dananga na ken darjanga na ken ngurgi kammu wa sallallahu ta'ala wa sallam ala sayyidina muhammad wa ala alihi